muna nan cikin karatun littafin al'ubudiyya na shaikul islam abu abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala littafin da yake magana akan matsayin zaman towar ka bawan Allah ba bawan wani ba da yake magana akan matsayi na bautar Allah wanda ya fi dukkan wani matsayi wanda shi ne matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa wa mala'ikunsa da annabawansa da manzanninsa da sauran mutanen ƙwarai kuma wannan matsayi na al'ubudiyya wato zamantowarka mai bautata wa Allah a bisa kan ranka ma'ana a bisa kana so ba a bisa tilas ba wani matsayi ne wanda duk bayan Allah suka cakudu da shi suka gaurari da shi suka tsaya akan wannan matsayi har suka koma ga Allah saboda haka ba wani matsayi bane wanda akan taka shi kuma a wuce shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana ta ƙoƙarin fayyace mana wannan mataki na al'ubudiyya tare da mayar da martani akan waɗanda suke ganin cewa ɗan adam yakan kai wani mataki da bautar Allah za ta faɗi da kansa ya zamo daidai ne a gurinsa ya bauta wa Allah ko kar ya bauta masa umarni da hani su zama ɗaya a gurinsa yadda zai yi abin da aka sashi haka zai iya yin abin da aka hana shi wato masu daidaita saɓan Allah da da'a ga Ubangiji masu daidaita tauhidi da shirka masu daidaita hanyoyin manzanni da hanyar iblis shekul islam ibn taimiyya yana yi ma waɗannan mutane raddi da masu yin hujja da ƙaddara a cikin ayyukansu waɗanda sukan zaɓa wa kansu ayyuka munana waɗanda Allah ya hana idan an fuskance su da wa'azi su yi hujja da ƙaddara ya ce wa ashabu hadal qawl الذين يحتجون بالحقيقة الكونية الحقيقة الكونية كما يدى ممكن تفسرات أبايا شيني kasancewar Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara komai na rayuwa duk abin zai faru a duniya Allah maɗaukacin sarki ya riga rubuta shi ya ƙaddara to suna hujja da irin wannan su ce abin suka yi na laifi ƙaddara saboda haka ba su zama ababen zargi ba ibn taymiya yace waɗanda suke irin wannan hujja la yaqriduna hadha alqawl wannan hujja ta su ba sa sanya ta ko ina akwai inda suke rike ta akwai inda suke sakinta wanda ya kamata idan ta zama hujja ce ta kwarai ka rike ta a ko ina a koyaushe amma su masu wannan hujja ba a ko ina suke rike ta ba ba kuma ko da yaushe ba wala yaltazimunahu ba sa lazimtar wannan magana ta su wa inna ma hum yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum kadai abinda suke bi ra'ayyukan kansu da san zuciyarsu kama qala fihim ba'd ulama kamar yadda wasu ma wani malami yake fada game da waɗannan mutane yake ce ma wani ɗaya daga cikin su anta inda ta'ati qadari kai idan an zo magana da'a in ka yi aikin kirki ka yi abin kirki to shi kenan sai ka zama kadari alkadar huna allazina yusbituna li anfusihim alqadar allazina yanfunahu anillah waɗanda suke kore kaddara daga ubangiji suke cewa dan adam suke ke wa kansa aiki da ya ga dama shi ke wa kansa yayi abin kirki shi ke kaddara kansa yayi abin banza to wannan mazhaba ta kadariya idan an zo batun aikin da'a sai mutum ya ce shi ya yi da kansa ya cewa Allah ne ya da shi sai ya dinga alfahari da aikinsa na alkhairi amma idan ya yi wata katobara aka nemi a yi masa gyara ko a zarge shi sai ya zama jabari jabari shine wanda ke cewa Allah ne ya tilasta shi shi ba ya da komai a hannunsa duk tashi fadinsa ai a hannun Allah suke to sai ya zama yana hujja da da da da kaddara a gurin ma'asiya a gurin da'a kuma wajen biyayya ga ubangiji sai zama yana kore kaddara to kaga abin ya zama san rai ne ayyu mazhabin wafaqa hawaka ta mazhab ta bihi duk mazhabar da kaga ta yi daidai da san zuciyarka ita kake bi wa minhum sinfun yad'una at-tahqiq wal ma'rifa daga cikin su akwai wani bangare nasu waɗanda suke ganin sun san haƙiƙanin al'amura suna da kuma cikakken ilimi wa yaz'umuna anna al-amra wan nahya lazimun liman shahida al-nafsi af'ala suna ganin cewa ai aiki da abinda Allah ya ce kai aiki da shi ko ka bar abinda Allah ya ka bari wannan idan kana matakin da kake ganin cewa kai kana iya yi kana iya bari ma'ana matakin mutumin da yake ganin yana iya aikatawa yana iya kin aikatawa shine zai bi Allah a cikin shari'arsa shine zai bi Allah a cikin umarninsa shine zai bi Allah a cikin abin da ya hana wa asbata lahu sifat wanda ya tabbatar wa da kansa siffofi na yi ko bari amma man shahida anna af'alahu makhluqatun amma mutumin da ya kai matakin da yake ganin ai duk abubuwan nan da yake yi Allah ne ya riga ya halitta masa su ba yadda za a iya zama kansa aw annahu majburun ala zalika ko tirsa ta sa aka yi akan wannan aikin wa anna Allah huwa al-mutasarrifu fihi kuma Allah shi ke jujjuya al'amuransa kama yuharriku sa'iral mutaharrikat kamar yadda Allah yake jujjuya sauran abubuwa masu jujjuyawa fa يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد suka ce mutumin da ya kai wannan mataki to shi akan akankin kansa babu maganar Allah yayi masa ayi masa maganar bisharar aljanna ko ayi masa maganar ukuba ko kuma ayi masa maganar A umarni ko a yi masa maganar hali wato dai shi ya take waɗannan matakan wato suka kasa mutane gida biyu suka ce mutum na farko shine wanda shi yana ganin har yanzu abubuwan da yake yi akwai zaɓin sa a ciki to mutumin da yake ganin haka to shine zai yi aiki da shari'a mutumin da yake ganin kuma ayyukansa ba da zaɓi a cikinsu to wannan shari'a tana saraya da kansa ba lalle ne ya bi doka ba ba lalle ne ya bi umarni ba ba lalle ne ya bar hali ba ba lalle ne a fuskance shi da batun aljanna ko batun wuta ba to kaga wannan ai ba bata ne wa qad yaquluna man shahida al iradata taqaba anhu at taklif sukan yi irin wannan magana al irada din shine kasance ka dinga ganin cewa ai komai nufi ne na ubangiji ba ka da katabus a ciki to in ka kai wannan matakin da kake ga komai naka mai kyau da mara kyau aiki ne na ubangiji to shikenan taklifi wato shari'a ta faɗi da kanka wa yaz'umuna har ma suna riyawa annal qadir cewa al qadir saqafa anhu taklif bi shuhudi bi shuhudi iradata wato shari'a ta faɗi da kanshi saboda shi ma ya kai ga matakin ganin komai nufin Allah ne wato komai da komai mai kyau da mara kyau kawai Allah ne ya riga ya rubuta haka ya tsara haka kuma haka yake so gani to saboda haka suke cewa shi al-Khadir wanda Allah ya ba mu a cikin suratul a suratul kahf fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma shi wannan khadir waliyi ne daga cikin waliyan Allah kuma ya kai wannan mataki na shuhudul iradati wato ya kai matakin da baya ganin wani motsi nashi nashi ne baya ganin wani taku nashi takun sani duk abin da yake bayyana daga wajensa aikin Allah ne to da ya kai wannan matakin sai ya zama na shari'a ta faɗa a kaddantarsa don haka annabi Musa alaihi salam wanda yake rike da shari'a sai suka yi ta karan batta da shi suka yi ta karafiya da shi ya ga yaro ya kashe annabi Musa ya ce ka kashe rai shi a shari'arsa ta baɗini ta haƙiƙa wanda ya kai wannan mataki na shuhudul iradati shi abunsa ba laifi bane abu annabi Musa a zahirin shari'a laifi ne ya ga mutane miskinai waɗanda suke galabaitattu suna haya da jirgin ruwan su Yahuda mu bayan sun kyautata wa annabi Musa da shi Khadir din nan ba a zahirin shari'ar annabi Musa laifi ne amma a wajen shi Khadir ba laifi bane saboda shi ya kai wannan mataki sannan kuma sun je an ƙi karɓar su a matsayin baki an ƙi kyautata musu kuma ya ga bangon garin zai fadi a tayar ne nan ma a zahirin shari'ar annabi Musa bai kamata ba amma shi a shari'ar ta ko a hakikarsa ya kamata suka ce to shi annabi a shi Qadir ya kai wannan mataki da har shari'a zahirin shari'a ya fadi da kansa duk wanda kuma ya kai wannan mataki cikin waliyai ya iya samun wannan matsayi to shi yasa suke cewa maqamul wilayati fi barzakhin فويق الرسول ودون ال... فويق النبي ودون الرسول واتو فويق الرسول ودون النبي مقام الولاية متين ولتكا أقول الله كان أبرزقه فويق الرسول مقام النبوة في برزقه فويق الرسول ودون الولي واتو متين النبتة أقول الله sama take da manzo amma kuma ta kai walittaka ba ashe kaga walittakar ita ce sama da su gaba daya to shi wannan khadir Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa a cikin alqur'ani a suratul kahf labarin ta mai tsawo tare da annabi Musa alaihi salam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma ya ba mu labarin sa kamar yadda yake a cikin sahih bukhari da muslim a hadisin abdullahi dan abbas <coughs> wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi ya tura annabi Musa alaihi salam ya je gurinsa zai karanci wani abu na ilimi wanda bai san shi ba Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam wannan umarni bayan an yi wa annabi Musa alaihi salam tambaya a cikin bani Isra'il cewa shin akwai wani wanda ya fi ka ilimi maimakon ya maida ilimi zuwa ga Allah sai ya ce babu wanda ya kai shi ilimi to wannan wani abu ne wanda yake ya shafi ladabi ya kamata idan an ma irin wannan tambaya ka ce Allahu a'lamu wato babu wanda ya kai Allah ilimi to sai Allah ya so ya koyar da Annabi Musa alaihi salam wannan don haka sai ya tura shi ya ce a akwai wanda yana da wani ilimin da ba ka da shi saboda haka ya tura shi ya je majma'ul bahraini a inda zai haɗu da wannan bawa nashi Khadir ya koyi wani abu daga cikin abinda da Allah maɗaukakin sarki ya koya wa Khadir wanda shi bai koyawa annabi Musa ba to wasu malamai suka ce shi Khidir din nan waliyi ne ba annabi bane wasu kuma da dama daga cikin su suka ce annabi ne ba waliyi bane masu cewa annabi ne suna da hujjoji daban-daban daga cikin hujjojin da suke yi a mafi karfin hujja fadarsa bayan duk sun gama tafiye-tafiyensu da annabi Musa alaihi salam sun gama rashin fahimta ya kuma fahimtar da shi sai yake cewa wa ma fa'altuhu an amri duk abubuwan nan da ka ga nayi ba da karan kankin kaina na yi shi ba ba ni na sa kaina ba wane ne ya sa shi Allah amrullahi la yusalaka illa an tariqi nabiyyin aw an tariqi alwahyi wato umarnin Allah da hannunsa baya zuwa wa kowa sai ta hanyar wani annabi ko ta hanyar wahayi in dai abin da za a kira shi shari'a ne umarni ne daga Allah to ko dai ya zo maka ta hanyar annabi wani annabi Allah ya aiko ko kuma ya zo ma shi annabin ta hanyar wahayi to annabin wannan zamani shine annabi Musa alaihi salam shi ko ba shi aka yi ma wahayin wannan abubuwa ba kaga kenan shi khadir ba ta hanyar wani annabi ya samu abin ba ta hanyar wa samu kenan ta hanyar wahayi shi yace shi yasa yace wa ma fa'altuhu an amri wato wannan abun ba da tankin kaina na yi shi ba kuma haka Allah madaukakin sarki da yake cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina rahma a cikin alqur'ani ta zo da ma'anar annabci fiha yufraqu kullu amrin hakim أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك وتو a nan Allah maɗaukacin sarki yana magana kan saukar da annabci da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗar cewa an saukar da shi a cikin lailatul qadri Allah ya kira wannan wahayi na annabci da sunan rahama rahmatan min min rabbik nan inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك هذا لوكة عند قريشا suke cewa ina ma shi wannan alƙur'anin wato wannan annabcin me ya hana ba a saukar da shi ga wani babban mutum daga cikin waɗannan alƙaryoyin guda biyu maka ko tsa'ifa ba shine Allah madaukakin sarki yace ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar ubangijin ka wanda ita ce annabta a hannunsu yake kaga anan ma Allah madaukakin sarki ya kira annabta da rahama saboda haka inda yace fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan shine annabci din Allah ya bashi annabci wa allamnahu min ladunna ilma wannan yayi daidai wa allamaka ma lam takun ta'lam kaga shine annabci a wannan aya to haka anan ma ayar annabci ake nufi saboda haka magana mafi inganci ita ce Khadir annabi ne daga cikin annabawan bani Isra'il sannan kuma malamai sun yi kai kawo kan cewa Hadir din yana nan da rai koya musu wannan sabani ya yi ƙarfi a wajen malaman baya-baya almutaakhirun sun suka yi ta sabani irin wannan amma duk abubuwan da ake ruwaitowa ana jinginawa zuwa ga sahabbai anas da waninsa wannan duk bai inganta ba wannan bai inganta ba idan aka duba al-bidaya nihaya na ibn kafir zai ya kawo waɗannan kistoshi da ruwayoyi waɗanda ake jingina ma wasu sahabbai na cewa sun gamu da al-khadir wannan duk bai inganta ba yayi bayani akan wannan a khadir a gurin ahlus sunna kuma maganar da da take mafi inganci shine ya mutu kamar yadda sauran salihan bayi na baya da annabawa suka rasu to shi ma ya rasu alqur'ani yana tabbatar da haka wa ma ja'alna li basharin min qablika al afa in mitta fa humul khalidun Allah madaukakin sarki yake cewa babu wani mutum da muka sa shi ya zama mai dawama bayanka ko mai dogon rai da baya da iyaka bayanka in ka mutu su za su dawama? wanda a khadir nan yana daga cikin waɗanda suke yana daga cikin mutane Allah kuma ya ce wa ma ja'alna li basharin wannan na kira ce fi siyakin nafi a gurin malamai idan na kira ta zo wato aka zo da kalmar da take na kira a irin wannan siyaki na nafi to tana nuna umum saboda haka a fazir shi ma ya shiga cikin wannan aya sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a yakin badar a lokacin da yake daga hannunsa yana addu'a yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam fala tu'badu fil ard ya ubangiji in dai ka halaka waɗannan musulmi na yanzu waɗannan musulmi yana nufin sahabbansa da suka yi imani da shi a doron kasa in ka halaka in ka halaka su to shikenan kuma za a bauta maka a doron kasa ba da kadir yana nan ai kaga ba zai faɗi haka ba tunda kadir yana nan yana bauta ya zai ce ba za a bauta masa ba to haka nan wato ya zo a cikin sayin muslim hadisin abdullahi ɗan abbas da jabir ibn abdullah da waninsu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa la ta'ti mi'atu sanatin wa ala wajhi hadhihi al nafsun babu ba za a yi shekara ɗari nan gaba ba a kuma bayan ƙasa akwai wata rai wanda yanzu take numfashi bayan shekara ɗari ta zama tana wanda ya ƙunshi har da yana nan ba zai wuce wannan lokacin ba sannan kuma a Khadir din nan da yana nan da rai ya kamata ya fito yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama dan fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin rundunarsa a fita da shi yaƙe yaƙe fita da shi yaƙe yaƙe da imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da taimaka masa da yaƙar makiyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya fi abin da yayi na huda jirgin ruwa ya fi abin da yayi na kashe rai ya fi abin da yayi na tada garu taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaki da ya biya mu waɗannan abubuwa in har zai waɗancan abubuwa yana da rai to da yana da rai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi da ya bayyana yayi imani da shi ya zauna cikin sahabbai an fita yaƙe yaƙe da shi amma wannan bata kasance ba babu wani wanda ya rawaito cewa Kadir ya zo sun yi yayi mubaya a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je da shi yaƙin Badar ko yaƙin Uhud ko yaƙin Ahzab ko fatu Makka babu wanda ya taɓa rawaito wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallazi nafsi biyadi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran muhammad yake ga hannunsa sallallahu alaihi wa sallam da annabi musa yana da rai a yanzu babu abinda zai zai isan masa face ya fito ya bi ya gare ni to kaga annabi musa kuma afdalu min al don yana daga cikin ulul azmi annabi Musa yana daga cikin manya-manyan manzanni to annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa da a ce yana nan da rai dole zai fito ya zama cikin mabiyana to idan har annabi Musa da yana da rai zai fito ya zama cikin mabiyansa kaga Khadir shi ya fi cancanta a ce ya fito ya zama cikin mabiyan nata musamman ma Allah madaukakin sarki ya dau alkawarin ga dukkan annabawa wa idza akaza Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم rasulun. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين kaga Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna lokacin da Allah ya karbi alkawarra daga annabawa matukar wani manzo ya zo muku wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lama ataitukum min kitabin wa hikma saboda abinda na baku na littafi da hikima. a ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku Abdullahi dan Abbas yace shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle za ku yi imani da shi kuma lalle hakika za ku taimaka masa Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawari daga annabawa akan wannan yace sun tabbatar suka ce sun tabbatar yace to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina tare ina tare da ku cikin masu shaida faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda duk ya keta wannan umarni wanda duk ya keta wannan alkawari ya juya baya to waɗannan su ne fasikai to idan Allah ya ɗauki alkawari daga annabawa gaba ɗaya cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za su fito su yi imani da shi kuma za su tsaya su taimaka masa a cikin gwagwarmayarsa ce kuma duk wanda zai ki yi hakan alhalin yana nan da rai annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to fatiki ne to ya za a ce kuma qadir yana da rai shi bai fito ya bayyana ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan daga cikin mu'minai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama ba kaga wannan yana nuna ba haka bane kuma ma in ka ce ba annabi bane ai shi manzo ne to idan an karbi wannan alkawari daga annabawa an ce ko annabi ne sai ya fito ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wani shi yafi kamata ya fito amma yadda labarurukan masu cewa yana nan da rai suke bayarwa kamar yadda zaka gani a cikin littattafan <coughs> sufaye da abinda kistoshin da ibnu kafir ya kawo a cikin albidaya wa nihaya ana gaya mana cewa kadir din nan yana nan da rai amma inda yana can yana yawo cikin duwar wasu da kwazazzabai da cikin tekuna yana yawa a cikin teku maimakon ya fito ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawa a cikin daji tare da namun daji yana yawa a cikin duwatsu tare da kwankwamai to kaga wannan bai yiwa a ce akwai wani mutumin kirki a bayan ƙasa wanda zai bar annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa kawai suke daji shi yake zuwa aibe to duk wanda yana nuna mana cewa a Khadir ya rasu bawan Allah ne da Allah ya bashi annabta a cikin bani Isra'il kuma ya yi lokacinsa ya gama ya rasu kamar yadda sauran annabawa suka gama ayyukan da Allah ya tura musu rasu saboda haka batun cewa kadir yana nan yana yawo a cikin duniya yana bi yana yawo a cikin jeji har yana fitowa yana haɗuwa da wani wali yana gaishe da wani wali ko wani waliyi yana zuwa su gaisa ko ana ganin shi a bakin rafi ko a bakin ruwa ko a kan duwatsu ko a cikin kwazazzabo ko a rafi ko a menene wannan duk maganganu ne waɗanda suke cuci burutu ba maganganu ba ne waɗanda suke masu kyawo ba maganganu ne masu nagarta to saboda irin aƙidar da aka jingina game da khazin aka ɗauka wani waliyi ne da yake da wani matakin da ya fi na annabci ake ga shi ma wai ya kai matakin da umarni da hani yana tarayya da kansa saboda haka suke riya cewa shi ma khazir ya kai wannan mataki don haka duk wani waliyi da ya samu matsayi irin na kabir shi ma zai iya zama shari'a ba ta zama wajibi a kansa ba ko ya yi ko kar ya bi ɗaya ne fa ha'ula'i yufarriquna bayna al-ammati wal khassati allazina shahidu al-haqiqata al-kawniyya masu irin wannan aqida suna bambancewa tsakanin mutane gama gari irin mu irin mu wanda suka ce mu dole mu bi doren shari'a saboda mu ba mu taka wannan mataki ba mu ne ya zama dole mu yi sallah dole mu azumi dole mu zakka dole mu bar karya dole mu bar gi annabi manci da yi da mutum da zalunci da waye da waye wannan duk mu ne gaba garin mutane yake wajibi akan mu amma alkhasa dan ajin tubarkalla su waɗannan ba tilas bane su waɗannan sun ga haƙiƙatar kauniya sun hango irada saboda haka babu batun su a ce da su su yi wani abu wanda yake shari'a su duk abin da suka yi to aikin da suka yi aikin Allah ne in ka gansu suna sallah to Allah ne yake sallah in ka gansu suna azumi Allah ne yake yi in ka gansu suna sata shi yake yi in ka gansu suna ma luwadi to shi yake yi ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna quluwan kabira saboda haka suka ce wal khasa alladhina shahidu al haqiqata al kawniyya wadanda suka suka hango komai yin Allah ne kawai fa shahidu anna Allah khaliqu af'al al ibad suka halarto da Allah shi yake halittar ayyukan bayi wa annahu muridun kuma shi yake nufin komai komai kai nufin sa ne wa mudabbirun li jami'il kainati kuma shi yake tsara dukkanin halittu gaba daya waɗannan wannan kungiya a cikin su akan samu man yufarriquna baina man ya'lamu zalika ilman wa baina man yarahu shuhudan suka ce to a cikin ajin a cikin mutane ana samun wanda shi a ilmance yana ɗaukan wannan aƙida a ilmance yana ɗaukan cewa Allah maɗaukakin sarki shi yake ƙaddara komai ɗan adam tamkar ganye ne a jikin reshen bishiya da iska take kaɗawa ba ya da kataɓus a wajen motsinsa iskar na ita ke kaɗa shi gabas ko yamma ko kudu ko arewa amma shi ba ya iya motsa kansa kakan iya ɗaukan wannan a mataki na ilimi ka yarda da wannan abinda ƙungiyar jabariya suka yi take nan cewa duk abin da ɗan adam ya yi ba ya da zaɓi a ciki kawai sasa shi ake yi suke cewa irada saka ka kalwara ka ce mahabbin riki kamar ganyen bishiya ne a inda iska take kaɗawa kaga ba in kaga ganye yana motsi ba ka ta shi ke motsa kanta iska nan ita take motsa shi to haka nan dukkan zirga-zirgar mutane da kake gani to kudura ce da irada ta ubangiji kawai take motsa amma su ba su da wani katakus cikin motsin saboda haka in ka ga mutum yana kisan kai ka ɗauka kawai tura shi ake yi yana yin wannan in ka gan shi yana aikin alheri ka ɗauka kawai tura shi ake yi amma shi ba ya da katakus a ciki wannan ba kida ce ta ahlus sunna ba ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah alqadar suna cewa Allah ya rubuta komai ya halitta komai sannan kuma ya ba wa dan adam nau'i na zabi ya ba wa dan adam nau'i na zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa ma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya jingina wa ɗan adam wani bangare na mashi'a ya jingina masa wani bangare wa hadainahu najdain wanda shine abin da Allah yake nufi da najdain hanyoyi biyu hanyoyin alkhairi da hanyoyi marasa kyau mutum na iya zaba wa kansa inda zai bi halittar aikin ta ubangiji ce Allah ke ke halittar aikin shi ya rubuta aikin a cikin lauhul mahfuz amma dan adam kuma an ba shi wani abu na irada an ba shi wani abu na mashi'a shi yasa Allah ya jingina masa mashi'a ga man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur to wannan aqida ce ta ahlus sunna amma aqidar qadariya masu kore kaddara gaba ɗaya daga ubangiji su nuna cewa kaddara ta su ce komai suka yi su suka halitta wa kansu su suka halitta aikin su suka tsara aikin har ma suna har ma akwai waɗanda aƙidar ƙadar ta kai su ga korewa Allah ilimi wanda su ne malamai suke kafirtawa suke cewa ai dan adam ba bai Allah ma bai san zai yi ba sai yayi bai ma san zai yi ba sai yayi din sannan Allah ya ce a ah, kai ne kake kaza kuma to wannan su ne alƙadariya waɗanda suka kore wa Allah ilimi ma gaba daya to waɗannan malamai ma suna kafirta aljabariya su kuma su ne waɗanda suke fuskantar kadariya su kuma gaba daya suna tattara komai da ba da yake fitowa daga bawa su jingira shi da Allah su nuna bawa ba shi da katabu to su waɗannan ɗan addinin hakika waɗanda su suke cewa idan abin a ilimanta kawai ka ɗauke shi cewa Allah shi yake kaddara komai da komai motsinka da tashinka da faduwarka da tashinka da daga Allah yake to wannan ba zai baka dama har ka sarayar da shari'a ba ba wanda zai sarar da shari'a shine wanda har ya kai ga halartar abin a zuciyarsa gaba daya wato ya samu shuhudul irada din shi ya hango irada din kamar yadda a a a a a wasu sufaye suke cewa wasu waliyansu ma suna hango lauhul mafu saboda suna ga abin da aka rubuta suna gano dan wuta suna gano dan aljanna to in ka kai wannan matakin a lokacin ne a taklif shari'a take faduwa da kanka ke fala yusuna taklif amman yu'minu bi zalika wa ya'lamuhu faqat ba ta tsare yadda shari'a ga wanda shi a ilmanta kawai ya san abin walakin yusunahu amman shahidahu suna tsare yadda shari'a ne ga wanda ya kai ga halarto abin a zuciyarsa ko ma ya hango shi da ƙwayar idansa fala yara li ilan ilan aslan baya ganin shi karan kansa akwai wani aiki da yake fitowa daga ɓangarensa wa haula ila yaj'aluna al-jabra wa isbat al-qadar mani'an min at-taklif ala hadha to ya addinin hakika wato wannan bangare nasu ko kawai dan ka abin nan ka tabbatar da kaddara ga kanka a ka tabbatar da kaddara ga ubangiji ka tabbatar da cewa Allah ke tilasta ka wannan kawai ba shi zai sa shari'a ta faɗi da kanka ba sai ka kai wani matakin da kana hango lahul mahfuz ko kana hango dukkan wani abu da kake yi kawai Allah ne yake yin sa to a lokacin ne kake iya sarayar da shari'a da kanka وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفه والتوحيد wasu jama'a wasu ƙungiyoyi daga waɗanda ake jingina su da cewa mutane ne masu ta haƙiƙi masu yin abu keke da keke mutane ne masu ilimi mutane ne masu tauhidi sun fada cikin irin wannan kuduri cikin irin wannan aƙida mala yace abin da yasa suka fada cikin irin wannan aƙida mummuna annahu baqa niqaquhum niqaquhum an kauni abdi yu'maru bima yuqaddaru alayhi khilafu sun kasa fahimtar cewa bawa ana umartarsa da abin da aka kaddara masa saɓaninsa suka ce ya za a kaddara wa mutum ya zan kafiri kuma umarce shi da imani su ba su ce ba su ke fahimtar wannan ba Allah ya kaddara wa Abu Jahl ya zan kafiri ya kaddara Abu Lahab ya zan kafiri kuma a zo a ce Abu Lahab ya imani ta da imani ya kaddara ma wani ya zan farawo kuma a zo a ce ya zan mutumin kirki dan kasuwa wannan bai yiwa eh duk wani wanda aka kaddara masa wani abu to ya za a umarce shi da sabaninsa suka ce ba za su iya fahimtar haka ba kama ba ka ni taqul mu'tazila wa nawi min al-qadariyati an zalik wanda mu'tazila su ma abin da ya kai su ga korewa Allah kaddara kenan mu'tazilawa wata kungiya ce wacce ta bayyana a karni na biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suna da aƙidoji miyagu waɗanda suka saba wa aƙidar sauran musulmi ahal sunna mu'tazilawa suna da aƙidoji miyagu waɗanda suka saba wa sauran aƙido na musulmi ahal sunna sun yadda da wasu ƙa'idoji ko rukunai guda biyar na farko abinda suke kira a tauhidi su a tauhidi a gurinsu ka kore wa Allah dukkan sifofinsa ka kore wa Allah dukkan sifofinsa ka tabbatar da shi zaki ne kawai an gane ba za a gane ba ya za a ce a kore wa Allah sifofinsa gaba ɗaya a ce Allah alimun ne amma bila ilmi qadirun ne bila kudura sami'un ne bila sam'i wani ai ba za ka gane shi ba wannan irin tauhidi sai mu'tazila sai mu'tazila wannan tauhidin a ko wasu kuma su ce kadirun bi qudratin hiya huwa sami'un bi sam'in huwa huwa ba na jin za a gane wani kabi <laughs> to wannan shine tauhidin mu'tazila don haka in za ka zama mu'tazili Allah kiyaye sai ka yarda da wannan sai ka yarda da alwa'adu wal wa'id sai ka yadda da abinda suka kirawo alwa'adu wal wa'id alwa'adu dai sun an san alkawarin alkawarin alkhairi alkawarin bushara alwa'id kuma alkawarin narko sun ce tunda Allah ya yi ka ya ce ka bauta mata ka yi sallah ka yi azumi ka yi waye ka yi ne ka yi to in ka yi ka gama har ka mutu wajibi ne tilas ne ya ki koya so sai ya saka aljanna sannan in ka ki masa da'a ka saka masa ko ya ki koya so sai ya kona ya zai ce ka yi da'a ya saka aljanna in kai laifi zai saka wuta wani ya yi laifin kai ka yi kuma a saka aljanna tare sai ba zai yiwu ba saboda haka tilas ya yi daya wanda ya saba aka saba masa ya saba masa ya tashi wuta wannan kuma yayi yayi daidai ya tashi aljanna shi da suke kira alwa'd wal wa'id tilas ka yadda da aqidar almanzilatu bayna almanzilatayn almanzilatu bayna almanzilatayn wato mumini ne mai saban Allah in aka samu mumini yana sallah ya da'awar da aka kuma yana hada da sallah to shi ina za a kai kun ce in yayi tilas a bashi in ya ki tilas a sashi to yayi wannan yayi wannan ina za a kai shi sai suka ce kawai tsakiya yi shi baya wuce shi baya aljanna yana nan yana reto tsakanin mu a gurin mu ahlus sunna mu'mini mai saban Allah amruhu bi yadillah in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu wannan ita ce mu aqida mu ne. al'amarin sai na hannun ubangiji na farko ba mu kore masa sunan imani dan yi saban Allah ba mu kiran shi ba mumini ba za mu tabbatar masa da sifarsa ta imani Allah ya kirawo mutanen da suka yi faɗa suka yi kace kace a junansu duk da ba abin kirki ba ne. amma Allah ya kira su ne wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatala wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu jama'a biyu daga cikin mu'minai sun yaƙi a junansu, kaga Allah sai kirawo su mu'minai to kaga ba mu kore masa sunan imani ba suna nan mu'mini a wurin mu'tazila ba a ce masa mu'mini ba a ce masa kafiri fasiki bi manzilatin bainal manzilatayn wato shi ba mu'mini ba shi ba in ya shiga wuta kuma ba fita har abada mukhalladun fil wannan rukuni ne na uku rukuni na hudu al'adlu adlu wato adalci adalci shi ya ja suka kore wa Allah kaddara suka ce Allah ba shi da wata kaddara wai ya kaddara kaza ya kaddara kaza in ya kaddara maka laifi kuma ya kama ka da laifin ai bai adalci ba kuma ai an ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wa ma kana Allah li yuzlimahum to saboda Allah ya kore wa kansa zalunci ashe adali ne tunda adali ne bai yi wa ya kaddara maka abu kuma ya kama ka da laifin sa, saboda aka sai su kore kaddara daga ubangiji wanda har masu zurfafawa cikin aƙidar suka kore ilimin ma gaba daya suka ce bai ma san zaka yi ba sai kai kwatsan ya gani wanda malamai suka yi ijma'i kan kafirta wulatul qadariyya sannan aƙidar su ta biyar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a gunmu ahlus sunna al'amru bil ma'ruf matakai ko wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi fa فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه fa bi يستطيع wa وذلك أضعف iman duk wanda ya ga munkari marra ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga munkari ya canza shi da hannunsa wannan wani mataki ne da ba kowa zai iya ba sai wanda yake da fawa a hannunsa a gidanka zaka iya canza da hannunka saboda fawa a hannunka take ha kiyaman a ta zai iya canzawa saboda bawar a hannunsa take gwamna a state zai iya canzawa saboda bawar a hannunsa take shugaban ƙasa a kasarsa zai iya canzawa na kasarsa saboda na ƙasar a hannunsa yake hawa zai canza na wata ƙasa ba to in ba zai iya ba fa illa bai san ifa bai lisanihi yayi da harshensa kaga harshe yana da buƙatar kasancewa abinda ake yi ba daidai bane kuma zaka iya bayani a fahimce ka yana buƙatar ilimi kenan Ka yi wa'azi ka yi karantarwa a gane abin da yake daidai a gane abin da ba daidai ba don ka kawo canji cikin al'umma wannan wajibi ne gare ka kaga wanda ba shi da wannan kudura din ba shi da ikon yayi bayani a fahimce shi ko ba da ilimin da zai bayani ya faɗa da hujjarsa kaga bai zama wajibi a kansa ba to in ba zai iya ba fa bi kalbi sai ya dawo ki abin da zuciyarsa wa zalika adhaful iman wannan shine mafi launin imani wannan shine matakan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a gurin ahlus sunna a gurin mu'tazila tilas ne a yi amfani da kai tilas ne kawai babu makawa duk sanda aka samu wani azzalimi kada a sake a ce ya fi karfin mu kawai mu tashi mu yi yadda zamu mu ga mun kwaci kanmu kaga wannan mu ya saba daga aqidar mu ta ahlus sunna da muke auna abubuwa da maslaha da mafsada muke cewa abin da ke da kai maslaha a ciki kuma babu mafsada ko kuma a mafsadar kaɗan ce maslaha ita ta firin jaye to shikenan sai a yi ɗin amma abin da mafsadarsa ta fi rinjaye ko da akwai maslaha a ciki barnat ta fi rinjaye to mu a gurin mu'ahalin sunna ba a ɗaukan wannan don haka ba za mu ce yanzu a fito a ɗau makami a tafi abuja a kutsa asarot sai an fidda obasanjo da ƙarfi an sa musulmi ba ba za mu faɗa haka ba saboda mun tabbata mafsadar wannan ta fi maslaha ce ciki kafin ma ka fita daga kano an murkushe ku kuma daga ran nan kuma kun shiga wani halin haisa baita saboda haka mu muna auna abu da maslaha da mafsada muna auna abu da ikon mutum da rashin ikonsa da karfin mutum da rashin karfinsa da kwarewarsa da rashin kwarewarsa to a gon mu'tazila babu wannan kawai al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wajibi ne a ba kowane irin hali sa yasa za ka samu suka yi ta gore to waɗannan sune al-usulul khamsa na mu'tazila mutumin da zai shiga aqidar mu'tazila sai ya yarda da waɗannan abubuwa in ya yarda da wasu bai yarda da wasu ba baya ci mu'tazilawa tun a wancan lokaci da suka bayyana a ƙarshen ƙarni na farko a farkon ƙarni Uzayd al-Allaf an samu irin su Abu Ali al-Jabba'i wanda shine malamin Abu al-Hasan al-Ash'ari shugaban mazhabar ash'ariyanci malamin babban malaminsa sa shine Abu Ali al-Jabba'i wanda wani jigo ne daga cikin jigogin mu'tazila shi kansa abul hasan al-ash'ari da ɗaya ne daga cikin mabiyan wannan mazhaba din daga baya ya balle ya kore ya gaggara wasu abubuwan duk da wasu abubuwan ba su gushe ba a mazhabar ash'ariyanci akwai mu'tazilancin a ciki shi yasa ash'ariyanci wani mataki ne daga cikin mu'tazilanci har yanzu shi'a rafida shi'a waɗanda suke bin shi'a a ƙasar iran ƙasar farisa har yanzu wannan mazhabar mu'tazilanci ita ce mazhabar su aqida saboda haka wanda zai shiga shi'a ya fahimta wanda ita ce aqidar shi'a ta fuskar tauhidin mu'tazilanci wataƙila mu waɗannan dugogin 'yan shi'a ɗin namu ba su ma san haka ba ya ɗauka shi'ar kawai ya zagi sahabbai ne to ai tana da faɗi in yana so ya zama dafaffen dan shi'a da rakakken dan shi'a bakin kumurcin dan shi'a to ya kamata ya san wannan ya kamata ya san wannan aqidar shi'a an gina ta ne akan aqidar mu'tazilanci bayan shi'a din kuma akwai mu'tazilanci saboda ka kumurci ne mai kai akwai mu'tazilanci akwai shi'a saboda ka mu'tazilanci mu'tazilawa sun kasa gane Allah ya kaddara abubuwa ya rubuta su a lauhin mahfuz ya ya ya san da su tun kafin su wakana su ba su iya fahimtar wannan ba kamar yadda waɗancan masu addinin hakika wato sufayen da suka yi zurfi a cikin sufancin nasu har suke ganin cewa su ayyukan da suke yi ba kawai su ne su suke yi ba Allah ne yake yi sun kasa fahimtar batun Allah ya rubuta kaddara kuma ya ba wa dan adam wata dama ta ya zaɓi abin da yake so ya yi koyi abin in ka zaɓi abin kirki sai Allah ya taimake ka akai in ka zaɓi abin tsiya to sai Allah ya barka akan wannan ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين كن معتزلة ابن تيمية هنا سوى نونا منا عند معتزلة da 'yan addinin hakika suka haɗu da kuma wanne ya fi zama sharri na dai mana bayanin suwa mu'tazila to yana so ya gaya mana addinin hakika waɗanda suka zurfafa cikin sufancin da irin aƙidar su su cewa kana kaiwa matakin da zaka ga komai da kake yi Allah ne kawai yake yin sa da su waɗancan mu'tazila da suke korewa Allah kaddara wasu ma daga cikin suke kura Allah ilimi sun haɗu a nan to amma kuma akwai inda suka rabu su mu'tazila asbata fil amra wan nahya shar'iyyain sun tabbatar da umarni da hali mu'tazila abun su in ma ka saba umarnin Allah wuta har abada in ka bi Allah ka shiga aljanna kana saba umarnin sa wuta har abada saboda haka kaga sun tabbatar da shari'a sun tabbatar da shari'a dole alqada'i wal qadar kaddara ce da hukuncin ubangiji ba tabbatar ba alladaini huma lahi al'amma wa khalquhu li af'ali al-ibad wanda kaddarar da suka kore ita ce abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya nufa gaba daya a halittun sa duka da kuma halittar sa da yayi wa ayyukan bayi wa ha'ula'i wa ha'ula'i asbatu al-qada'a wal qadar su kuma waɗannan yana nufin su masu a tufaye yan hakika asbatul qada'a wal qadar sun tabbatar wa da Allah hukuncin sa da kaddararsa har ma suna ga duk abin da suke yi motsi su Allah ne yake yin sa kawai saboda sun tabbatar da kaddarar sun tabbatar da hukuncin wana fawul amra wan nahya amma sun kore umarni da hani sun kore shari'a fi haqqi man shahidul man shahidul qadar ga wanda shi ya ya hango kaddarar iz lam yumkinuhum nafu zalika mutlaqan dan ba su iya kore abin duka sun ce in ka hango kaddarar ka hango lawul mahfuz ka kai wannan mataki ba kai ba shari'a in baka kai ba kana a matsayin irin namu ya ku bayi to kai ne zaka je masallaci sai ne za a ga wata kai azumi kai ne in kana da kuɗi ka bada zakka amma in ka kai wancan matakin abin ya sare da kanka ba su kora abin duka ba don ba su iyawa sai suka raba mutane ajibi da ajin ɗan tubarkalla da kuma ɗan ajin ɗan bayi ya ku bayi to ne ibnu taymiya yake nuna mana da waɗancan mu'tazila da waɗannan sufaye masu addinin hakika wa ya fi zama mafi sharri وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي بالمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ويقولون إنه قال إلى خاصة وربما تحولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين عندهم هو معنى حب هذه الحقيقة وقول هؤلاء الحكم صريح وإن وقع فيه فوائد لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يكون لا لا يسقطان لا يسقطان لا يسقطان عنه لا بجمود القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك اضيفه وهو دين له إن اعترض على في سقوط الأمر والنهي فإن وجوده سلم وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستقبلين وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة لديهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات فقد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن السلام لا يجب عليه مثل بنائه عنها بما حصل له من الأحوال الأدبية أو أن ibn taymiya yake cewa wa qawlu haula'i aqidar waɗannan sufayen masu masu masu bin mazhabar haqiqa sharrun min qawlil mu'tazila ya fi sharri daga ra'ayin mu'tazilawa ya fi na mu'tazila sharri na mu'tazila sun tabbatar sun kore kadar amma sun tabbatar da shari'a waɗannan da suka tabbatar da ƙadar sai suka kore shari'a shi yasa lihaza lam yakun min as-salaf min ha'ula'i ahad a magabata ba a taɓa samun wani wanda yake bisa ga aƙidar waɗannan masu zurfafawa cikin sufaye ba babu irin mun ce mu'tazilanci ya fara tun ƙarshen ƙarni na farko da zuwa farkon ƙarni na biyu wanda ya fara ƙirƙiro wannan mazhaba shine wasil ibn afa wasil ibn afa ɗaya ne daga cikin almajiran da suke zama majalisin al-hasan al-basri basri ya rasu shekara ta ɗari ta ɗari ya rasu shekara tana ɗari da goma sauraka wasu ibn afa ɗaya ne daga cikin almajiransa bayan an yi wa alhassan albasri tambaya game da momini fasiki game da momini fasiki mai hukuncinsa ya ce momini ne fasiki ma'ana ba za a kore masa sunan imani ba sannan kuma in Allah ya so zai yi masa afuwa in Allah ya so zai masa azaba yana faɗar haka sai wasu ibn aqa da dan uwansa amr ibn ubayd al-basri sai suka tada hayaniya yaya mutum zai yi wa Allah laifi kuma a ce shi mumini ne ya zai wa Allah laifi kuma a ce za zai iya shiga aljanna ya zai wa Allah laifi a ce in ya shiga wuta zai iya fita saboda haka suka ce su ba sai ci wannan ansa ba sai suka yi wa malamin su tawaye an ce daga nan ma aka kira wasu mu'tazila din saboda fadar hal hasan al-basri da yake cewa i'tazalana wafi domin sun ware sun koma can suka kafa tasu dabar nasu majalisin duk wanda ya zo ya je gurin hasan al-basri ya yi masa fatawa ya ansa masa ya zo zai wuce sai tare shi me yace baka in sun ji ba yadda suke so ba sai su warware da sun ji ba a yadda suke so ba sai su warware ba to kun ga kusan tun da jimawa aka samu mu'tazila duk da abin yayi ta yin fadi yayi ta yin fadi an yi ta kare kare a cikin abubuwan tunda don haka barna take farawa za ta fara aikin tsanuwa bida a cikin ɗaya amma sai a ta mata gyare gyare a ta mata kwaskwari ma ana ta liƙa wasu bidiyoyin a cikin ta za ka kalli bida inda ko ta bida za ka ɗauko tarihin ta za ka ga cewa sanda ta fara wata ƴan ƙanƙanuwa haka aka fara ta daga baya ake ta kare kare ake ta kare kare ana ta faɗaɗa ta har ta zo ta zama wani abu wanda ba za ka iya cewa za ta tsaya nan ba in tafiya ta tafiya kuma ba ka san me za ta zama ba yanzu za ka ɗau tarihin maulidi ka ɗauki maulidi ko kai a iya shekarun ka kawai ka kiyasta maulidi da yadda yake da da yadda ya zama yanzu sai ka ga ƙare-ƙaren to tunda ba Allah ne da mai tsara shi ba inda Allah ne da manzon su suka tsara shi za su sa sharuɗa da dokoki da sanda za a yi da sanda in ya wuce to ya wuce lokacin sa ya wuce eh da kaifiya ya za a yi ko da a wani lokaci kuma za a yi to amma in ba tsarin Allah bane mutane ne suka tsara to za su ta yi tsare-tsaren su ba wanda zai iya ce musu kanzil saboda haka tun ana yin ranar sha biyu aka dawo ana hada da ranar suna aka da ana yin tarye ana yin rakiya aka dawo yanzu daga taryen za a ɗauko kuma tiryen tiryen kullum kullum har rabiul awwal ya kare kuma a shiga rakiya rabiul thani wato sai wannan ya zama gaba ɗaya kuma mulkin ake to kaga da yake ba an fara da karanta yan yan kasidu haka da da su abin da kisa sirar annabi sallallahu alaihi wasallama da tawa unguwa su hadu da malamai ya wuce nan kuma ana shigar da yara ya wuce ana aka da ana shigo da yan mata aka dawo kuma ana rawa ana kida ana rawar indiya ana cakuduwa maza da mata wato ana ta shigo da wasu abubuwa to haka bid'a take farawa da haka mu da zalanci san da fara bai fadin haka ba amma tafiya sai tafiya har ta kai a mu'tazilawa sun kasu mazhabobi daban-daban ƙungiyoyi daban-daban kuma kowace ƙungiya tana kafarta ɗaya ƙungiyar duk kuma sunan su mu'tazila abu aliyu jabba'i da abu hashim jabba'i uba ɗa da uba ne ɗa da uba ne abu aliyu jabba'i a basra abu hashim a bagdad uban a basra ɗan a bagdad ɗan yana da mazhabarsa uban yana da mazhabarsa ɗan ya kafarta uban uban ya kafarta ɗan kuma duk sunan su mu'tazila wa qawlu haula sharrun min qawli al-mu'tazila ibnu taymiya yace maganar waɗannan sufaye yan hakika wato ya ta fita mu'tazila sharri لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد دان هكا أتكين مغباتا بقى سامو ɗaya mai irin magana irin tasu ba وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمهجوبين كي مهجوبي كي ذاك بشرع كي لا أكتري ككاسة هنبو لوه المحفوظ ka kasa fana'i cikin cikin zati ka kasa waye ka kasa waye to kai ne kai ne shari'a take kanka allazina lam yashhadu hadhihi alhaqiqata alkawniyya wadanda ba su ga wannan haƙiƙa ta kasancewar ubangiji ya rubuta ya rubuta ya kaddara ya ya tsara komai mutum dan adam baya da katabus ba ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة yasqutu anhu al-amru wan nahyu saboda haka suka ce wanda ya kai ga gano wannan hakika din to umarni da hani ya faɗi da ya faɗi da kansa wa yaquluna fi innahu sara min al ya zama dan ajin tubarkalla wa rubbama ta'awwalu ala zalika qawluhu ta'ala wa taqila ma su dau Allah da yake cewa wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata wa ubangijinka har yaqini ya zo maka ka wa Allah har lokacin da yaqini zai zo maka a na gaskiya al-yaqin hatta wa Allah har zuwa mutuwarta. kaga ba ranar da za zaka daina kenan to sun suka ce a al-yaqin shine ka kai ga wannan mataki ka hango wannan hakika din shine yaqinin da ake nufi fa abud rabbaka kai ta bauta kai ta bauta har lokacin da za ka kai wannan ajin da ka zama dan wannan ajin shikenan ka daina bautar wa qawlu haula'i kufrun sare ibn taymiya yace maganar waɗannan mutane kafirci ne karara wa in waqa fihi tawa'ifu lam ya'lamu annahu kufr ko da wasu sun auka ciki waɗanda ba san kafircin bane ko da an samu wasu wanda ba su san kafircin ba ne sun fada cikin wannan aqida zai hana a ce kafircin ne. an gane ko tsakanin mu ce kaza kafirci ne ko mu nuna wane bi ainihi mu ce kafiri ne akwai wasu abubuwa da za su da mutum zai fada kafirci amma su hana a kafirta shi saboda kasancewarsa ya tashi a gurin da babu ilimi bai san wani abu ba sai wannan bai san wani abu ba sai wannan yaron da aka rene shi a kaulaha a gidan kaulaha ai ba zai tashi da wani abu sai wannan saboda haka bai shiga wani guri ba kullum a cikin wannan gidan yake kuma a kira da ake dura masa kenan to kaga ba zai zama daidai ba da wanda yake cikin gari na Kano yana jin sautin sunna nan da can yana ji ana ta bayani a rediyo da ko ina ana bayani ba zai zama ɗaya da wannan ba ko wanda ya tashi a ƙauye ya tashi a ƙauye ya ga ana bautar wasu kaburra an ce waliyayi saboda haka tun yana karami yana bauta ma waɗannan kaburra yana musu sujjada yana musu yan yanke yanke kaga bai sani ba ba daidai yake da wanda yake cikin birni ba inda ilimi yayi yawa ilimi ya yaɗu. makarantu suka zama ga sunan ko ina da ina masallatai na sunna ga sunan ana ta karantarwa ba zai zama dai wanda yake cikin ƙauye ba wanda shi kansa malamin ƙauyen baya da abin da zai iya karanta masa wa faqil ila yuqi wanda ko baya da abu yake zai baka to shi yasa malaman sunna suke cewa akan iya samun abu kafirci ne amma ba laita bi darura wanda ya fada cikin abin ya zan kafiri saboda wasu dalilai suke cewa ba a kafirta mutum hatta illa idza banat lahu al-mahajja wa qamat lahu al-hujja sai hanya ta zan kararraga ta nan ta gaskiya sannan hujja ta tsaya gaba gare shi ya ganta to a lokacin ne akan ce to an yanke masa hanzari amma in ba haka ba ba a kafirta shi akwai su da dama da suke nuna wannan mutumin da ya rayu cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin sa kamar yadda cikin sahih bukhari ya rayu cikin saban Allah da da da da yin da yin zalunci da cin da cin dukiyar jama'a ba bisa haƙƙi ba da ya zo mutuwa ya tare ƴaƴansa yace ni ba ubanku ne na kwarai ba suka ce eh ni ba ubanku ne da nake kyautata muku ba suka ce eh ka zan uba mai kyautata mana yace to ga wasici in na mutu ku kama gawata ku kone ta bayan na mutu ku kona gawata bayan kun kona gawata ku sheke ta tabi iska tabi iska ta shiga ce ku ta shiga ina ne domin la in qadara Allahu alayya la yu'azzibanni azaban ma azabahu ahadan qabli in har Allah ya iya ya tashe ni to zai min azabar da babu wanda zai yi wa irinta to kenan bayan sun abin nan ya mutu din suka zartar da wasiyar mahaifinsu Allah ya tara dukkan toka da take cikin ruwa da wadda take cikin ƙasa gaba ɗaya tashe shi likun fa yakun ya zo gaba gare shi ya kawo shi gaba gare shi ya ce da shi man hamalaka ala haza me ya ja kai irin wannan wasiti a yi maka irin wannan ya ce kashe suka ya rab tsoronka na biya ubangiji kaga aqila sa bai yarda in an yi masa haka Allah zai tashi shi ba shi yasa yace to yi min haka saboda in ya iya hada ni kaga wannan akwai inkarin kudirar ubangiji wanda wannan kafirci ne to amma bisa ga jahilci yayi wannan kafirci yana da imani yana da tsoron Allah a zuciya jahilci ya dauke shi yayi wannan yayi wannan abu sai Allah ya gafarta masa to ashe idan akwai jahilcin da ilimi bai zo ba ana yi wa mutum uzuri ana yi wa mutum uzuri shi yasa akan yi wa awam gama garin mutane da basu yi karatu ba ba su san menene ilimi ba akan musu uzuri sabanin limaman manya-manyan wanda sun san gaskiya suke boyewa shi ne ibnu taymiya yake cewa wannan magana kafirci ce karara wa in waqa fihi tawa'ifu lam ya'lamu annahu kufr ko da wasu daga cikin wasu kungiyoyi sun auka cikin sa ba san kafirci ne ba fa innahu qad ulima bil ittirar min dinil islam duk wanda ke musulmi duk wanda yake musulmi ya sani ba sai an koyar da shi ba shine bil ittirar ya sani ba sai ta hanyar an koya masa ba annal amra wan nahya lazimani li kulli abdin bin umarni da barin abin Allah ya hana abu ne da ya lazimci kowane bawa kai ka bi umarni ka bi abinda Allah ya hana wannan lazim ne ga kowane bawa abin ne da ya lazimci kowane bawa ma dama aqluhu hadira matukar hankalinsa na jikinsa ila an ya mutu har ya mutu babu mutumin da yake bawa umarni da hani yake saraya ya faɗi da kansa matukar yana hankalinsa na jikinsa har zuwa mutuwarsa la yasqutani anhu umarni da hani ba su faduwa ga mutum la bi shuhudi al-qadara wala bi ghairi zalika ba wai ya gano kaddara ko ya gano ta ba haka abin yake faman lam ya'rif zalika wanda ya tashi cikin wata al'umma ana koyar da shi cewa zai iya yin wata tarbiya da zai ga Allah ko ya zama Allah ko su haɗe da Allah ko Allah ya sauka jikinsa ya zama shari'a ba ta zan dole gare shi ba ya iya ma sauke ma wasu wasu ma sa iya laifi ya ce ku dora mun ne zan iya ɗauke muku don a garin nan akwai su akwai su na san wanda yake zuwa kasuwa kasuwa kurmi ya yawo ya ce suwa yake da laifi ku dora mun na ɗauke muku yana yawo da sa suna faduwa suna gaishe shi wata rana ya zo ce fashi ya fara jin kansa na ciwo laifukan fa sun fara yawa dan rage kaɗan <laughs> kamar lam ya'rif zalika wanda bai san haka ba bai san umarni da hani wajibi ne akan sa ba urrifa hutu a sanar da shi wa bugina lahu a bayyana masa a yi masa karatu a karantar da shi a yi masa bayani fa in asarra in ya toge ya tirje ala atiqadi suqutil amri wan nahi yace shi zai ci gaba akan umarni da hani ba zan wajibi akan sa ba fa innahu yuqtal to a kashe shi zindiki ne a kashe shi zindiki ne shi wannan shine abinda malamai suka faɗa in aka duba tafsirin qurtubi a suratul a karkashin kissar khadir ya zo maganar khadir ya kawo domin a mazhabar malikiya az-zindiq la yustata wa inma yuqtal a mazhabar malikiya zindiki ba a aje shi ake tuba a hukunci ga mazhabar malikiya kashi kisa ne kawai ba maganar ya tuba a bashi wasu kwana uku a ce wai tuba dan zindiki ne zindiki ba ka iya sanin me yake me yake dauke da shi to ibnu taymiya kuwa yana ganin a bangaren hudud bangaren haddi da bangaren ukuba yana cewa mazhabar malikiya ta fi sauran sauran sukan yi dan sassauci to amma mazhabar malikiya ba sassauci shi yasa za ga a malikiya ne ta'aziri yake kaiwa ga kita sauran babu a mazabar abu ahmad ibn hanbal ta'ziri bai kaiwa ma bulala goma amma a malikiya an yadda alkali idan wani yayi wani laifi da yake ganin babba ne ko da ba haddi to ta babin ta'ziri babin yin horo ya hora shi koda da cewa aka kashe shi to wannan kofa tana da faɗi a malikiya shi yasa alƙalan malikiya a tsawon tarihi suka yi ta zub da jini suka yi ta zo da jinin mutane in ka kula ibnu makluf alkali ibnu makluf wanda yawa ibnu taymiya shari'a kaga ta a kashe to abun su dandanan ne in ka saba aka ga to ayi wannan aladabtar da shi tunda ba haddi yayi ba to amma tunda a mazhabar su ta'ziri yana kaiwa ga kisa sai sai kawai a kashi. to yana daga cikin kuma ta wani nahiyar wannan yana daga cikin abin nan ma'afis aibi na ita kanta mazhabar a wannan babin kofar ta'ziri a buɗe ta haka a ce kawai a iya kashewa ma to su zindiki abun su kisa ne shi yasa ibnu taymiya wannan ya zaba shi yasa bai ce yustatabu ba cewa fa in asarra ala atiqali suqut al-amri wan nahy fa innahu yuqtal wa qad kasurat mithlu hadhihi al-maqalat al-musta'khirin malaman karshe karshe suna da irin wannan maganganu yawa musamman su bayan karshe karshe su bayan farko kan ban san wannan ba waɗanda ake jingina wa sufanci irin su Ibrahim ibn Adham irin su Junai, ibn al-Qasim ibn Junai wanda ake cewa sayyidu Taifa irin su At-Tusturi duk ba san wannan aqidun ba irin su Abdul Qadir Jilani duk ba san wannan aqidun ba amma na baya bayan su su suka fi faɗaɗa wannan aqida wa amma al-mutaqaddimuna min hadhihi al-umma amma magabata cikin wannan al'umma falam takun hadhihi almaqalatu ma'rufatan fihi irin waɗannan maganganu wani ya bigi kirji ce ni ne Allah ba san wannan ba wa hadhihi almaqalatu hiya muhaddathu lillahi wa rasulihi kuma wannan magana kan garewa Allah da manzansa ne wannan aqida kan garewa Allah da manzansa ne wa mu'adatu lahu kuma gaba ne siyayya ce ga Allah wa saddun an sabili kuma kare saddi ne daga shiga daga bin ubangiji wa kuma kaucewa ubangiji ne wa takzibun lirusuli kuma ƙaryata manzanni ne wa mudaddatun lahu fi hukmihi kuma yi wa Allah kishiya da cikin hukuncinsa wa in kana man yaqulu hadhihi al-maqalat qad yajhalu zalika a iya samun wani yana irin wannan maganganu bisa jahilci wa ya taqidu anna hadha alladhi alayhi huwa anna hadha alladhi huwa ya ma zaci cewa abin da yake kai shine hanyar manzon Allah wa tariqu awliya illahi muhaqqiqi shine hanyar waliyan Allah na gaskiya فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه كاجا أنا ديلي يكي دوان دي يكي غنن صلى بواجب لي أكرتا لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية دون ينا ga abin da ya samu na tarbiyyar zuciya na gyara zuciya ya ishe shi ba sai yayi sallah ba aw anna al-khamra halalun lahu ko ya halatta shi ya لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر دون yana cikin keɓantattu zaɓaɓɓu waɗanda shan giya ba ya da su Au anna al-fahishata halalun lahu ko yi alfasha fasha yayi zina ko luwadi halal ne li'annahu sara kal bahri dan ya zan kamar teku la tukaddiruhu dhunub wanda zunubi baya gurbata shi ya zama teku na lada na aikin alheri na zikiri na wazifa duk zunubin duniya bai gurbata teku saboda haka sai abin da yake so wato duk inda sofanci zai yi kakatutu kuma a yada shi da ƙarfi to sai ka samu laifuka sun yawa sai ka samu laifuka sun yawa abu saboda ana karanta wa mutane cewa akwai matsayin da za su je shari'a ba sai ba su zama dole akan su ba akwai wani zikirin da za su gatarin zikiri ne shi in ya rasa zunubi to alherin ka zai ta tara ladan ka zai dinga tara saboda haka dole sai kana tarka da laifi don ya samu abin tara to kaga ana samun irin wannan a cikin al'umma ai dole ne a yi tabarna dole ne yi ta samun yan luwadi ka samu manyan manyan mutane kuma yan luwadi ah, ka samu manyan mutane mazinata ka same su barayi dan suna ga akwai wani zikiri guda ɗaya da in sun yi shi har su mutu sai ma in sun je lahira a mutu ciko wato duk abin da za su yi a nan ba zai taba ma jarin su ba sai sun je lahira suke bin Allah ciko kaga irin wannan ai dole ne ai na to kuma duk tsumanci yana yana da rawa babba da ya taka wajen yada irin wannan duk dan duk kana duk a cikin karantarwa ake faɗar wannan ka zo ga wani wuri za a baka in kai za ka zama kaza za ka zama kaza za ka zama kaza za ka zama kaza saboda haka sai wani ya je ta tsiyarsa ya je ya karɓi shugabanci ta sata kuɗin al'umma ya gallaza wa jama'a ya hana su sakat ya hana sararawa ya hana su lumfatawa ya cinye kuɗin su ya zalunce su ya daddaure masu neman haƙƙin su kuma ya zo gaban shehi shehi ya tafa masa kai ce an gafarta maka har yanzu akwai kasashen da shugabannin kasa suna zuwa ga gindin shehi da yanzu shugaban kasar senegal duk bayan 'yan satuttuka sai ya je shehi ya shafa kansa to wannan ce yana shafa kansa wannan shafa kan ai akwai abin da suke nuna ya sa masa albarka ya ɗebe masa laifi mu zama kamar kiristoci ana sai da aljanna ana sai da aljanna akwai ɗariƙun da ake sai da aljanna musamman a Europe a Europe akwai wani program da Aljazeera suka yi suka bi ɗariƙun sufaye na Europe ya je wani masallacin ɗariƙan da Shabandiya an yi listin sunayen waɗanda suka sai aljanna da fan salin fan hamsin ka saya an biya an sa sunanka ga kanan saboda haka duk mai so sai je masallacin ya biya kuɗi shi kenan sai a rijistar sa shi ya sai aljanna to dan mai wannan ba zai tsiya ba dan mai ba zai laifi ba to shine ibnu taymiya yake cewa wannan abu babban laifi ne kuma fada ne da Allah ƙaryata manzanni ne saba wa Allah fito na fito da shi ne mushaqqatun ne lillahi wa rasuli ka koma gefe ɗaya shari'a na gefe ɗaya ba ku tafiya akan turba guda ɗaya saboda haka babu wani matsayi da mutum zai kai bautar Allah ta tare da kansa babu wani matsayi da mutum zai kai Allah ba zai tafke shi da laifinsa ba in ya so saboda haka matsayin bauta na ubangiji matsayi ne da mutum baya fita da kansa matukar yana da rai wa abu rabbaka hatta ya ce kalyati sai mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ku daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana so a ƙara masa bayani game da fadar Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah inda yake cewa da yawa daga cikin mutane idan suka halarci alqada'u wal qadar amsaku illa ana wasu suka halarci qada wal qadar sai su dakata sai ni fa inni fatahat li fihi rawzanatun fa naza'tu aqdar al haqq bil haqq lil haqq mun yi dogon bayani akan wannan a lokacin da muka zo kanta da zai samu kashatin da zai zasu zai tuna mata a takaice abinda muke ta tattaunawa akan su kenan su waɗancan 'yan addinin hakika suka ce su in sun gano cewa dukkan abubuwa daga Allah ne sun gano cewa dukkan abubuwa Allah ne ya rubuta su alkhairi da wanda ba da abin da yake ba alkhairi ba to shikenan duk abubuwan da su suka yi kawai Allah ne yayi saboda haka shari'a ba ta zama tilas a kansu ba in sun gana masu in sun gana su bari ayyukan duk da za su yi kawai ayyukan Allah ne shi Abdul Qadir Jilani ya saba musu a irin wannan inda yake cewa fa na za'atu aqdar al abinda na san kaddara ce ta ubangiji ban tsaya na bi na bi kawai ka kaka in kama saban Allah in ke kaddara ce ba a'a na rike gaskiya don ubangiji aqdara haqqi bil haqqi lil haqqi bil haqqi din ita ce gaskiyar da shari'ar da Allah ya zo da ita bil haqqi na uku kuma shine ubangiji na ɗaya shine ubangiji alhaqqu na uku shine ubangiji bil haqqi na abin nan kuma kalma tana nufin gaskiya wato shari'a na riki shari'a na fuskanci abin da ke kaddara saboda kasancewar mutum an kaddara masa abubuwan duk da yake yi ba zai saki shari'a ba zai fuskanci wannan kaddara ne da aikin da shari'a ta zo da shi yayi kokarin biyayya inda ya kamata yayi yi kokarin kaucewa abubuwan da aka hana shi yi. in aka koma wancan kasa din da muka yi bayanin wannan zai ji abin daki daki wani kuma yana so a ƙara masa magana akan jabariya da kadariya jabariya sune waɗanda suke ganin mutum kawai duk abubuwan da yake yi Allah ne yake ta shi kadariya kuma sune waɗanda suke korewa Allah kaddara din gaba ɗaya su ne muka faɗi batun mu'tazila a mu'tazila ba za a ce sun ƙare ba akwai su kamar yadda muka ce dukkan wani rafidi shi'i rafidi mu'tazili ne mu'tazili ne a aqida sannan kuma ana samun wasu daga cikin marubuta na yanzu waɗanda suna bisa ga wannan aqida yanzu ka ɗauki zuhal islam na ahmad amin ahmad amin wani marubuci ne na masar za a gano abubuwan da yake rubutawa da ya zo tarihin mutazila kusan yadda ya dinga kamba masu yana kura kurara su yana musu jinjina ya yarda da su matuƙa da gaske irin aƙidar su Muhammad Abduhu aƙida ce ta Mu'tazila in ba ta zan duka Mu'tazila ba sun yi muwafaka da su cikin abubuwa da yawa irin mutumin nan da yanzu yake nan yana da rai yana ta rubuce rubuce ana ta yawan hira da shi a kafofin watsa labarai na Larabawa da sunan shi masani ne na addinin musulunci Muhammad Umara aqida ta kenan ta mu'tazilanci akan ta yayi har ji kuma abin da ya rubuta duk yabo ne da jinjina ga wannan kungiya ta mu'tazila saboda suna nan ana samun cikin marubuta waɗanda suke ɗaukan addinin <coughs> kawai tsabar wayo ne da hankali baya buƙatar sai ka haddace nusus ba buƙatar sai ka haddace qur'ani ko sai ka haddace bukhari ko sai ka karanci littattafan fiqh a inda kana da wayo kana da hankali kana da yan dabaru to zaka yi wa mutane bayanin addini a gane a musulunta to yawanci irin waɗannan masu aiki da hankalinsu wanda suke sa hankalinsu gaba ya musu jagoranci zaka samu aqidar mu'tazila ke take musu jagoranci saboda haka ba a cewa mu'tazila wai babu su suna nan kai dai ka yi a hankali in kana karance karancen littattafan misrawa ka yi a hankali in ba ka ba za ka ebo ta ka zo a yi ta daru da kai wani ya ce a bambance tsakanin mashi'a da kaddara mashi'a shine abin da Allah ya so kaddara ya riga ya kaddara abin da Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ya so ya wakana shi ake kira mashi'a shi ake kira qada shi ake kira qadar shi ake kira irada duk kalmomi ne wanda suna bada ma'ana daya sai dai kawai akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya abinda Allah ya riga ya nufa ya kaddara kuma yake son yake san shi har zai baka lada in kai shine irada shar'iyya shine irada shar'iyya inda irada kauniya kuma abinda Allah ya nufa ya kaddara amma baya san abin kuma ba zai zai maka ukuba ba za ka samu lada ba in kai shine irada kauniya a irada shar'iyya ana samun irada shar'iyya ta zan kauniya ta wakana ana samun irada kauniya gairu shar'iyya bayani ne watakila in muka zo lokaci za mu ƙara yinsa yana da faɗi wani kuma ya ce wai mutum ne ya nemi aure iyayen suka ce sun bashi ya bayar da sadaki amma ba a ɗaura aure ba daga baya suka karbe suka ba mu wani suka ɗaura masa aure to malam menene hukuncin auren da aka yi so ya ce an bashi kuma ba a ɗaura aure ba in kawai irin an yarda da shi a matsayin wanda yake neman ta ba a ɗaura aure ba kuma daga baya ko ita ta, sake ra'ayi ko iyayen suka sake ra'ayi wancan aure da aka yi na biyu yayi amma in an riga an ɗaura masa aure da ita ma'ana an ba shi a matsayin matarsa ya karɓe ta a matsayin matarsa sannan kuma aka zo aka ba ma wani fahiyar lil'awwal saboda haka matarsa ce aka ba ma wani in alkali in aka kai gaban alkali wancan auren da biyu ɓatacce ne ba ma aure ba ne amma shi batunsa ya ce ba a ɗaura aure ba saboda haka kaga bayar wata an yarda da shi ne saboda haka matar na biyun ce ba taka ba sadaki bayar da shi ba shine aure ba ba shi ne aure ba ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake bukata a aure kuma ko da ba a ba da shi ba in dai an san da shi aure yana yiwa ana ɗaura aure a bashi saura kakka ɗauka don ka ba da sadaki kuma shi kenan kai ka aura to shi ne wani yake shi din ne da yake tambaya kuma wai an bada wani ne ya bada sadaki amma ba ɗaura aure ba sai suka sadu da ita yi mata ciki menene matsayin ɗan? Ɗan zina ne ba dan shari'a ba saboda haka baya da hukunce hukunce na dan shari'a duk da an san ubansa ko da ya ce eh shine ya cikin a shar'ance baya da hukuncin dan dan shari'a ba da baya da irin su gado ba zai gaja ba za a gaje shi ba wani kuma yana so a yi masa bayanin manzilatun bainal manzilatayn manzilatun bainal manzilatayn a zila mu'tazila shine mutumin da yake wato mai saban Allah me me hukuncin sa mu'mini ne ko kafiri ne suka ce ba mumini ne ba kafiri bane fasiki ne yana nan tsakanin matsayi shi ba mumini ba shi ba kafiri ba fasiki ne kuma in ya shiga wuta har abada irada kauniya da ibada shar'iyya ibada shar'iyya shine ibada irada kauniya kuma shine abinda Allah ya rubuta kuma ya kana shine irada kauniya zai iya zama abinda Allah yake so zai iya zama abinda Allah baya son shi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين